الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى بسا يلوتا وسا bisa cewa shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta wannan shi ne kamala ta rabbu sannan shi kadai ya cancanci abota masa wannan shi ne kamala na Allah ilahiya sannan ya cancanci a kadai tashi a sunayensa da sukofinsa ba wanda ya tarayya da shi a cikin waɗannan abubuwan guda uku ba wanda ya halitta sai Allah ba wanda ya mallaki halitta sai Allah ba mai gudanar da halitta sai Allah shi kadai ba wanda ya cancanci abota da gaskiya sai Allah shi kadai sannan kuma Allah ta'ala ya keɓanta a cikin sunayensa da siffofinsa babu wanda ya tarayya da Allah a sunayensa ko siffofinsa ko ayyukansa subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya zaburar da mu ya faɗaitar da mu bisa mahimmancin ciyarwa da amfanin taimako da tallafi da ba da agaji da tausayawa na ƙasa wanda Allah ya musu arziki ya ba su wadata ya ba su dama Allah ta'ala ya kira da su yi amfani da damar su wajen gina addininsa da kuma taimakawa wajen gina bayinsa mun yi bayani akan al al-infaq mun yi magana akan al-mumtik mai ciyarwa mun yi magana akan al-munfaqu alaihi wanda za a ciyar da shi mun yi magana akan al-munfaqu minhu abinda za a ciyar da gare shi sai Allah ta'ala ya gaya mana kuma shedan yana nan yana sayyewa mutum gwiwa yana hana shi yin aikin alheri duk wani aikin alheri da za ka zabura kai sai shedan ya nuna maka cewa wannan aikin ba zai amfane ka ba ko zai cuce ka Allah ta'ala ya biyar da wannan ayoyi na ciyarwa da wannan aya ta 268 wanda Allah ta'ala yake bayyana mana adawa da kiyayya da shedan yake mana Allah ta'ala yake ash-shaytanu ya'idukumul faqra shedan yana alƙawarta muku talauci sai zo ya ce maka yanzu kai da kuɗinka ba aikin fari ba na baki haka kawai ka cire dubu ishirin da biyar daga miliyan ka ba wancan haka kawai yanzu da akuyar ka guda arba'in ka ɗau ɗaya ka ba talaka da shanunka guda talatin ka ɗau ɗaya ka ba talakawa hmm? su mai sa ba sa nema sai shaidan ya ta nuna maka in ka bayar asara za ka yi in ka bayar cutuwa za ka yi in ka bayar ba amfanuwa za ka yi ba shi ne ma'anan ya idu kumul faƙara yana muku alkawari da in kuna ciyarwa kuna fitar dukiyarku kuna aikin alheri to talauci zai biyo baya sannan wa ya'murukum bil fahsha yana umartar ku da aikata alfasha wanda alfasha a nan tana nufin ruwa allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wanda suke rowa kuma suke ziga mutane su rowa kai ka hana kuma wani zai bayar ka hana shi wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum kada waɗanda suke yin rowa da abinda Allah ya ba su na wadata ko na arziki ko na wata dama da za su taimaki na ƙasa da su da shi su ji cewa abinda da suke ɗin alheri ne sharri ne a gare su wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah ta'ala yana muku alkawarin samun gafara minhu daga Allah wata gafara ce ta musamman daga Allah zai muku idan kuna ciyarwa idan kuna taimako idan kuna ayyukan jin idan kuna aikin tallafi kuna taimakawa waɗanda duk muka bayanin su nan a baya wanda Allah ya ce a taimaka musu don kuna taimaka musu za ku samu gafara daga wajen ma daga gurin Allah sannan wa fadlan kuma da ƙari ya muku gafara kuma ya ƙara muku me yasa Allah zai muku gafara kuma ya ƙara muku Allah ya ce wallahu wasi'un wasi'u ta zaka ji tsoron talauci ta zaka ji tsoron fari ta zaka bayar kuma sannan kana jin baka wato yi al'aikin alheri ba kuma alimun Allah yana sane da komai da kowa komai kankanta abu komai girmansa yana cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya Allah ta alaka mana jimla ta farko a shaytanu ya'idukum al-faqra shaytan yana muku alƙawarin talauci alƙawarin talauci da shaytan yake mana shine tage mana gwiwa da kuma tsoratar da mu da kuma hana mu da ba shawarwari na iska waɗanda za su hana ka kai aikin alheri shi Allah ta'ala da ya kawo wannan jumla sai kawo mana al-maghfiratu wal fadl wanda su ne kishiyar waɗancan abubuwan da shedan yake sa mutum yayi idan shi ɗan yana zuga ka akan kakkai shi kuma Allah ta'ala yana ziga ka akan kai domin kayin ka amfana a duniya za ka amfana a lahira to shine daga cikin wannan a za mu kalli jumlolin da ke cikin wannan aya daki daki na farko Allah ya ce ash-shaytanu shaytan kai da kaji an ce shaytan ka san shaytan zai shiga kai daga jin suna shi sa malamai suka ce wai ta kalman shaytan daga ne aka tsago ko daga ne aka samu ta ko daga asalin wata kalma take wasu ce daga shaƙana ne ko shaƙuna bi ma'ana ba'uda alba'i an kira shedan shedan saboda yayi nisa daga rahamar Allah idan igiya tana da tsawo kafin ta ɗebo ruwa a rigiya, ya dinga kira ta habalul shatul wato igiya mai nisa mai zurfi to shedan yayi zurfi cikin lalacewa da tabarbarewa da lalacewa duk wanda aka ce masa shedan ana nufin wanda yayi nisa daga alheri wanda ya yi nisa daga rahamar Allah wanda ya yi nisa daga duk wani abin kirki duk inda abin kirki yake to tsakaninsu da shi akwai nisa shi yasa aka ciro kalmar shaidan daga nisa kisa ana samun shaidan a cikin mutane ana samun shaidan a cikin aljanu kai a cikin dabbobi ma ana samun wato shaidan. sannan ma'ana ta biyu an tsago kalmar shaitan ne daga shaɓa ya shiɓo shaitan da ma'ana ishtaraka ƙonannen abu idan abu ya ƙone da sai a kira shi wato shaitan za ke sa shaɓatin iduru shaitan wato tukunya ta ƙone ma'ana ruwan da aka zuba a cikinta ko miyar ko tuwon ya ƙone da sai a ce shaɓatin iduru shaitan ai ishtarafat idan ta kone kenan a wannan fasara sai ya zama konanne wanda yake an kone shi ko kuma wanda za a kone shi ko wanda aka yi shi daga konannen abu idan ana nufin asalin shaidan da aka yi shi daga wuta ko daga harshen wuta to kaga anan yayi munasaba a kira shaidan da konanne saboda shi ɗin konannen ne sannan kuma duk wanda ya bi shi sai ya zama konanne shi ma kenan yanzu an ce mana ina aka tsago daga ne aka tsago kalmar shaidan sai mu ce malaman luga suna da maganganu biyu masu ƙarfi wasu ce an tsago shi ne daga nisa saboda ya yi nisa daga rahama Allah ashe an ce mutum shaidan ana nufin wanda ya yi nisa daga rahamar Allah ko kuma an tsago shi ne daga ƙonanne saboda wanda ya bi shi zai ƙone shi ma kuma ƙonanne ne ko kuma asalin maddar da aka yi shi daga wuta ne sannan kuma wuta ce za ta ƙone shi a wanda biye bi shi kalmar shaitan ta zo Alƙur'ani da siga ta mufrad da kuma siga ta jam'i sau 88 da siga mufrad a shaitan ya zo sau saba'in shine kamar fa azallahum ash-shaytanu ganin nan mufrad ne sai shaytan ya zamar da su ya karkatar da su ya zo da sigan jam'i goma sha takwas kamar wattaba kuma tutar shayatinu ala mulki Sulaiman shayatin kaga jam'i ne to wannan ya zo sau goma sha takwas nan haɗa tamanin kenan da takwas a shaitan a hasalin istilahi shine almutamarridu duk wanda ya yi bijire ya zama ɗan tawaye ya zama bijirarre mujirimi shi ake kira a shaitan almutamarridu tsagi duk wanda ya bijire ya yi ɗagawa min aljinni sawa'un daga cikin aljanu yake wal insi ko daga cikin mutane yake waddawabi ko daga cikin dabbobi yake duk wannan ana kiransa shaitan shaitan yana da damammaki guda shida waɗanda suke ba shi dama ike yaƙi da mu shi yasa in ba mu nemi taimakon Allah ba ba za mu iya kubuta daga tarkon shaidan ba abu na farko da shaidan yake da shi shine in abu ya rafu wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shay'an da shi da bataliyarsa da rundunarsa da kabilarsa suna ganin ku ta inda ba kwa ganin su shi kuma a ka'idar yaki idan abokin gabanka yana ganin ka kai ka zama target kenan saboda haka shi yasa a yaki za ku ga duk abin da ake a yaki a kare kai kada yi ya ganka ko kada ya ga inda zai iya cutar da kai Ike hmm. zama shaidan yana ganin mu ta inda mu ba ma ganinsa. sannan na biyu shaidan yana da waliyai inda faqatilu awliya a shaytan ina kai da shaytani kana da'ifa ko yaƙi waliyan shaidan hakika kaidin shaidan mai rauni ne yadda Allah ya ce dan yana da masoya yana da ƙungiya yana da mabiya yana da group ha an buɗe ma yanzu group ɗin shaitan a social media da mabiyansa ana musu ID card ana musu tambari wai su mataimaka dan ne mabiyan dan ne masu goyon bayan dan ne masu kamfen wa dan ne kafin ya iso eh, akwai membership na zama shiɗan. ko kungiyar shedan dama Allah ya gaya mana tun kafin ka shiga kungiyar shedan dama an gaya mana cewa shedan yana da mai yana da waliyai fa'atilu a ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana da'ifa sana abu na uku shedan yana da yan uwa yan uwansa yana da akwai brothers na shedan yan uwan shedan ne wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kafi yi almubazziranci dukkan almubazziranci masu almubazziranci ɗan uwan shaidan ne ikhwana shayatin ɗan uwan shaidan shakikan shaidan da li'abban shaidan da li'umman shaidan saboda haka ashe akwai lokacin da shaidancin ka zai kai a buga maka sufanci cewa kai ɗan uwan shaidan ne kaga yana da shaidan shedan yana da yan uwa yana da waliyai yana da kabila sana Allah yana da zuriya afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa na badala yanzu kwari kishe da zuriyarsa zame muku masoya ba ni ba tun da abin da suka musanya na ƙin bin Allah suka maye gurbi da bin shaitan kaga shaitan yana da zuriya yana da yan uwa yana da waliyai yana da kabila to kuma yana da jam'iyya ma har da tambarinsa yana da jam'iyya mai tambarin shaitan da ID card da tutarta da logo dinta da mabiyanta ulaika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun Allah ce waɗannan su ne jam'iyyar shaidan kuma jam'iyyar shaidan duk tabaku ne a cikinta duk tabaku ne dattibai ne dukkan da matasan ciki da matan ciki da yaran ciki da tsofaffin ciki duka Allah ya kira su jam'iyya ce ta shugabanta tababbe ne manufar jam'iyyar tababbu ne sannan mabiyan jam'iyyar dukkan su tababbu ne waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa game da shaidan sai ce mana inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa lallan shaytan makiyi ne a gare ku kuma ku rike shi a matsayin maki wannan Allah ta'ala ya bude mana kofa kan zikiyayya ta zahiri ta batini da shaytan kada mu karɓi wata shawara kan mu yarda da wani umarni ko hali ko wani labari wannan shaytan zai ba mu kan mu gaskata labarinsa kan mu bi umarninsa kan mu yarda da hukuncinsa muke cewa shaitan makiyinku ne ku rike shi maki kenan Allah ba mu umarni mu rike shaitan a matsayin maki a matattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya alam ahad ilaykum ya bani adama allah ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim ولقد أضل منكم جبلا كثيرا afalam takunu taqilu Allah ya tafi ya gare ku ya ku dan adam ba za ku bauta wa shaytan ba maki ne a gare ku bai bayyana kiyayya ku bauta mun ni kadai wannan shine tafarki madaidaici laqad adalla shaytan ya batar da jibilan ya batar da jama'a da yawa karni da yawa al'umma da yawa masu tarin yawa kafin zuwan ku shin ba za ku kasance kun yi hankali ba Allah ya ce ba za ku yi hankali ba da haka ya kamata mu hakanci shedan mu gane makincin shedan mu gane inda shedan mu gane cewa shedan duk abin da ya sa ku kun ga a cikin wannan aya abu bi Allah ya gaya mana shedan yayi yana mana ya idukum al-faqara wa ya amurukum ya idukum wa ya amurukum man ya idukum labari ne ya amurukum kuma umarni ne kenan shedan yana batar da kaitil khabari wafin amri zai halakar da kai fil khabar wanda da zai haka in kai da shi anan nan zara kamar ya ya idu kumul fabara zai ce maka in kayi za ka yi talauci wannan mai baka labari daga nan sai shi umanci ya shiga sai kuma mutum ya shiga canfi ai in na bayar karewa zai in na bayar ba samu ba in na bayar raguwa zai yi da haka wannan ya halakar da kai fil khabari sannan kuma ya amurukum in fasha shi kuma wannan fil amri shi dan yana halakar da kai a cikin baka labarin da ya san ɗan zan kurege ne ko kuma ya baka umarnin da ya san ka bi shi ka halaka haka kaga anan halaka ta zo ta bangaren shedan ta bangare biyu fi khabarihi wa fi amri kada mu bi kada mu yadda da labarin shedan kada kuma mu yarda da wato umarnin da shedan ya bamu a cikin bin umarnin nasa akwai hatsari babba sannan Allah ta'ala shi halicci shedan kuma ya halicce shi daga wuta kuma asalin shedan din shi wato iblis shine wanda ya fara yi wa Allah tawaye Allah ya bashi doka ya yi in bin dokar nan ta sace ta jawo Allah ya tsine masa kuma da aka tsine masa bai nemi afuwa ba amma ya roƙi Allah abu daya kuma Allah ya bashi duk da yana tsinan ne amma Allah ya bashi abin shine ka saurara mun haƙi zuwa tashin alkiyama anzurni ila yawmi ba'thun Allah ya yarda da wannan yace innaka minal munzirin je ka an baka ka zauna ta alƙiyama ta tashi din kana nan قال ابو بكر لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله تدك halakar da ni to ni kuma sai na zo musu ta dama duk wani abu da yake dama sai shedan ya zo ya zo ta ya zo ta gaba sai zai yi ta da aku zayyana ardi wala ubuyannahum ajma'in sai na ƙawata musu ƙasa sai na halaka su baki daya illa ibadaka minhum al-mukhlasin illa ibadaka minhum al-mukhlasin wadanda kadai ba ni da iko din yadda na kai ba zan iya halaka su ba sai wadanda suka samu sifar al-mukhla akwai mukhli akwai mukhla akhlasa yukhlisu ikhlas اسم فاعل مخلي اسم مفعول مخلا bambancin su fathin lami da kasirin lami in ka ce mai ikhlasi sai ka wanda Allah ya kiyaye shi kuma mukhulan to bai ce mukhli ba sai ce mukhulati wanda kadai isha wanda ya samu taimakonka ashe kenan duk dabararka da wayanka ga iyawarka ba za ka kubuta daga sharrin shaitan ba sai ka ce a'udhu layi minash shaitanir rajim sai ka ce Allah ina neman tsarinka daga sharrin shaitan wa in ma yanzaghaka minash shaitani nazghun fasta'id billah وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فلاك نيمان كري da neman kariya da yawan addu'o'i da ta'awizi shine babban makami ka shigo da Allah da kake da sannan menene dalilin da yasa aka halicci shedan gaya an yi tattauna to Allah ka san shedan ya zo duniya zai halaka mutane to yin ba aka halicce shi ba aka ce jarabawa kenan jaraba kenan kuma a duniya ma ai jaraba ake ta yi to Allah ta'ala yi da dangin jaraba mu ya ga wa zai mu shedan wa zai ba Allah suwaye yan jam'iyyar annaba adam suwaye yan jam'iyyar iblis tun daga wannan lokacin da aka ce ya sujjada ga annabi adam ya rena annabi adam ya ƙi sujjadan nan daga na aka rabu ko dai kana jam'iyyar annabi adam da annabawa da manzanni har zuwa nan muhammadu sallallahu alaihi wasallama min annabiyina was siddiqin wa shuhada'i wasu salihin ko kuma kana tuta iblis da su fir'auna da hamana da karuna da lamaruzu da abu jahil da asilan wadi da dukkan kangararru da suka ce Allah bai isa ba ko manzo Allah bai isa ba duk wanda ya bi wannan layin yayi asarar duniya yayi asarar lahira sannan akwai wasu hanyoyi da shedan yake bi wajen halaka mu na farko akwai at-tadlil at-tadlil abin da shedan yake so irin ya ga ya batar da kai ya batar da mu ya batar da kowa shi yasa suke neman tsari daga kada shaitan ya batar da mu wa dallahu shaitan shaitan ya batar da su ya raba ka da hanya ya halakar da kai لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم ولا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم ولا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان الله وعدكم وعد الحج ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني walumu anfusakum inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa ba'attukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawarin gaskiya ni ma na zo ne muku alƙawari amma fa ni ba saba mu fala ta lumu ni kan dinga shege shi dan ne Allah tsine ma fa lumu anfusakum ku zargi kanku kuma da ma sai zo ya kira ku kuka amsa lalata sannan a tagarir daga hanyar shaidan akwai sanya mutum garo ne shaidan ya yi wannan su inna wajen layi haƙ wala ta gurran na kuma hayatun duniya wala ya gurran gurranna kuma billahi garu inna shaitana lakum aduwa hatta khizuhu aduwa a yaudare ka a nuna maka abu kamar zai yiwu amma ba yiwa zai ba shi ne yaudara daga cikin sufar shaidan akwai yaudara yasa mayaudari abokin shaidan sannan na uku a tazirin hawa la uzayyinan da fil ard ya kawata maka mummunan abu sai a bashi turar mai kyau kyakkyawa sai a bashi turar mummuna yanzu wani abu gashi sunnar manzon Allah ce yawan manzon Allah ce addinin manzon Allah ne amma sai a ce maka ayyinsa kauyanci ne sai kuma a zo da wani fasikanci da fagilci da lalata sai kuma ta zama a bayyayi ta zama a bagayo misali za ga matasa duk sun zazzale jikinsu musamman a turai duk an sa wuta an sa inji an kukkona mutum an masa zane kuma yana takama wani ya huda hanci wani ya huda harshe wani ya huda lebe wani ya da kunne sai a yi huda kamar ashirin a nan a lullika a huda hanci a tsakiyar harshe a huda kai akwai wanda ma da ya rasa ma me zai yi sai je ya kuɗi aka mai da shi kare kare ya mai da ya ba da kuɗi aka mai da shi kare ke kawai shi a mai da shi kare akwai wacce ma saboda lalacewa kace ita ta daina auren mutum kare za ta aura akwai wanda ya turo mu daga amurka wani bawan allah da muke waya da shi ya turo mu hoton wani bidiyo da aka ɗora auren wata da kare a wani coci ta shiga coci aka ce ina angon sai ga kare ya shigo yana karkada jela an masa kwalliya an sa masa hot daidai sahib karam kuma an sa masa necktie shi ne angon tace eh su kuma can kasar su duk mace ta zo a daura mata aure da mace sai ka daura in namiji ya zo a daura masa aure da namiji sai ka daura in mace ta kawo kare ko namiji ya kawo kariya, to dokar ƙasar saboda yana da yanci ya auri kare ko ta auri kariya to sai ka aura musu ya ce to yake nan kanan kike so ta ce eh to kare ka da za ka rike ta a matsayin matarka da za ku ci gaba da rayuwa har ƙarshen rayuwa kare ka kaɗa jela ke kin yadda za ki mai da kare ya zama angonki ki ci gaba da zama na amana da alkawari ba saki ba duka ba kora ki ta yadda suke na aka sa aka yi wani katon zobe wanda zai shiga kafakaran aka bata ta sa shi ma aka kama aka sa mata suke na aka watsa abu kai wata ba da fasikancin ta fasikanci kawai ta zo coci aka ce ina angon ta ce ita ce angon ita ce amarya ta auri kanta da kanta aka ɗaura mata aure ta auri kanta da kanta na yanzu ta zama mata aure amma ita ce mijin ita ce mata sai su gana garba ta zayin kenan wala usai nan na lahu in ta musu abin da yake dabbanci sai zama wai kuma shine ci gaba sai da ke ba ku labarin abin da aka ta yada mu kuma da muka je wanda suke ja mu sun tabbata mana labarin wani kawai social media wani yana sha'awa in ci nama amma na mutum an kuma kawai sai aje motar sai rubuta wasiƙa ya ce na zo ka ci A kwantar da shi iyanka ya ya soya ya aje a firji ya ta ci sai da yan uwan wancan suke ta neman sa su kai shi ba suna zuwa ɗakin suka ga ya aje wasiƙa cewa ashe wai ya ba da kansa ga wani ya cinye shi aka ji aka bincika aka tarar da ragowar naman bai kare ba ya aje yana ta ci aka kama shi yanzu ana na ana ta shari'a shi wasu ɗauyoyi suna kare wanda ya cin wasu kuma suna kare wanda aka cin ai wanda ya cin da yadda sa aka ci wannan sun ce ya zai zo ya ci naman mutum Ku duba shashanci fa shi da ya kawata wannan rayuwa ta yi zafi kuna ga kamar wutan lantarki da gine-gine da titina masu kyau wannan wani shi ne rayuwa ka je turai sai ka sai sun birge ka fiye da wani ci gaba sun ci gaba a duniya sun kawata duniya sun kyautata duniya sun inganta duniya komai ka gani sai ya birge ka don da halin su dan za ka iya ganin mata kamar ɗari sun ta hotun ko suna zanga-zanga a kan titi in da kwalaye ba mai riga ba mai wando ba mai rigar nono in an magana ce haka suka ci gaba ko kaga kato ƙato ya roƙo hannun ƙato an goda amarya ne yanzu dan Allah wannan ci gaban wa zai ja ka musu shi kasar su shi yasa duk iyar tiram duk iyar da tiram yake mun yaba masa da yace bai yarda da wani jinsi ba sai mace da namiji kawai shi wannan yan iska ya kwamfuta take su daga Amurka ka kaga yanzu abin yayi sauki da mu kada muke yakin ana ga kamar muna danna yancin dan adam sai ga Trump shi ba shiga yaki dama Allah yana iya amfani da wanda ma ba shi da rabuwa addini ya wani aikin kirkin da shi yace bai yadda Amurka a ci gaba da auren namiji da namiji mace da mace ba kawai sai da auren mace da namiji bi ya watsa waɗannan yan banzan ka gani da wani ne a musulmi sai ce mai kishin addini ne mai zafin addini ga shi yace shi kawai mace da namiji shi na bai san jinsi ba haka waɗanda suka koma mata har yanzu a Amurka sunan su namiji wanda suka koma namiji har yanzu a amurka sunan su mata dan wani sai ta koma namiji ta shiga aikin soja da sunan namiji wani ya koma mace je aure je a cushe masa gabansa a masa irin na mata a tsuro masa da nono wajen kuma ta je a cira nono a shanye nonunan a kuma yi mata gaban maza a koma namiji yake waɗannan ba a yarda da su ba to kun ga Allah da ikonsa kenan yayi amfani da su ya yaƙi su da kansu wannan yana cikin tazyin sannan akwai al'insa daga cikin sharin shaɗan akwai sa maka jinkiri da yi maka sauka sauka taswir za ka yi aikin kirkin ce ka bari sai gobe bari sai bibi sai an jima za ka dage ce an gara haƙuri ya ta maka taswir da insa ya hana ka aikin kirki yana maka cewa akwai sauran lokaci sai ka ji wuf ka mutu ba ka aikin komai ba sana akwai annazahu sa maka annazahu ya lalata maka tunani ya lalata maka zuciya ko in ma yan zagan naka min ash-shaytani nazbun fatta illallah wannan nazbu din yana cikin abin da shedan zai zo ya rikita maka tunani likita rikita maka kwakwalwa wani nazbu a aqida ka zai sama wani a ibada ka zai sama wani a halayen ka zai sama wani a mu'amala ka zai sama ka nazbu din akwai mutumin da zai ce Allah shi ya kowa wai waye Allah ne in kana wasu wasu ha abin zai koma wancan mataki wani fashe dan zai zo ya lalata masa sallah akwai wanda na shina kafin Allah ya taimake shi ya warke sai ya sallah goma sai ya gama ya ce ai ina jin ba kai ba sai ya sake tada kabbara sai ya wata in ya gama ya ce ba kai ba ya yi wata in ya gama ya ce ba kai ba ya wata akwai wanda ya shiga ban ɗaki sai karar da botiki guda wajen yin tsarki ya tsarki ya ce bai bai sake akwai wanda zai alwala sai karar da botiki guda na ruwa ya yi alwala ya sake ya yi ya sake shi dan yana cewa waccan ba ta sai ka sake sai tsire da dariya wannan ma ba ta ba sai ka sake sai tsire da dariya wannan ma ba ta ma ko ka taho sallah sai ka shigo masallaci ka tara sallah ka ce Allahu akbar sai zo daidai matsayin matsinka sai sai fito shi wallahi na yi tusa sai kawai ya fito ya tafi ya je ya sake alwala sai ka kuma ba sallah za ka yi ba za ka ji wannan fitan ba sai ka ta da sallah sai ya zo ya baka fito sai ka ce uzuri da alwala ta ta ware sai a gama sallah ma baka samu raka a kwaɗaya ba saboda yana ce maka baka da alwala wani ya zo ya sa maka mummunan magana akan annabi wani ya sa maka mummunan magana akan Allah wani ya sa maka mummunan magana akan alkur'ani wani kuma ya sa maka zargi matarka sai ka dinga jin zarginta ma kake anya wannan ba lalata take ba kuwa ko ya sa wa miji ko ya sa wa mata ko ya sa abokan ga duk wanda ya dariya ya ce haushin ka yake yi duk wanda ya tsuke ya ce haushin ka yake yi wani kuma ya zo tufan ka kai dinga jin cewa anya ba na jasa sai ya wanke rigarsa ya wanke ya wanke akwai wanda saboda wasu wasun da shi dan ya sa masa zai yi wanki sai ya zo ya tsara kayan wai kan kuda ya sauka ya ji buku akara makalla ya hukuncin wanda kuda ya sauka a kan rigarsa na ce ba komai akara makalla to in ya bi ta kan kashi ba na ce ba komai ai kashi ko wani jasa ne na ce ba komai in sallah ta yi na ce eh ta yi masu wasu wasu suka bugo maka waya wata ran kai ma ba su aka ji wai su ta maka wasu wasu akwai wanda ma yan gwamwa tun farko ya ce kan Allah malam ka yi hakuri kan san larura tare da na sani yanzu malam kamar yanzu na ji cewa na yi rida to misali ya zan dawo musulunci to ba kai rida ba a'a ai na dan ji wani abu ne game da annabi ko ga alqur'ani ko ga hadisi nake duk da haka kana nan a'a malam wato abin ne nake jin kai dai ka sake bani kalmar shahada nake ta farkon tana nan wallahi haka za mu tayi da shi kai na gani yana da ciwon wasu haka akwai yarinya ita ma mai wannan wasu wasu. ka bugo ita ma malam to yanzu misali na riga na yi alwala to kuma da na zo bayan na fito sai na dan dan wani guri kamar bai taba ruwa ba na zo ya na nace yi sallah haka malam bai fata ba nace na yi sallah haka to malam kai laifi ba nace alhakin na kaina saboda duk mace wadda za ka wa mai wasuwasi in dai ka ce ya maimaita to ka buɗe masa mummunar kofa ba za a shirya ba har abada duk abin da mai wasuwasi ya gaya baka kaka ce ya maimaita malam gurin bai wanku ba kenan ya wanku kuma ya sallafa ka ce ta yi malam na ɗan ji irin an ce ko mutu ya ji na ce duk da haka yi an kai yanzu ba ka ciwo ne kai yanzu ai da larura ne akwai wanda yake fa saboda tsabar wasuwasi zai nutso a cikin ruwa ka san dai nutso ai ka nutse gaba ɗayan ka a cikin ruwa ko amma ya fito sai ya dinga duba inda ruwa bai taba ba ƙarshen dai wasu wasu wanda ya nutso a ruwa dan Allah akwai inda ruwa bai taba a cikin sa ba kika ya ma nutse a cikin ruwan amma saboda wasu wasu in ya fito sai ya dinga tunanin anya kunne na ya samu ruwa yanzu da Allah na ba da lafiya wannan kusan ba ya zama alƙalaji ma ya sauka a kansa ba alƙalami a wannan mahaukaci ne a cikin al'azkiya na da jauzi ya kawo ya ce wani mai wasu wasun gaske yau wasu wasun ya zo masa akan Allah gobe ya zo a kan annabi gobe ya zo a kan shari'a ko ya zo a kan musulunci gobe ya zo a kan lahira yana cikin damuwa gan yake kamar ya mutu shi kafiri ne da wasu yasin ya kai inda ya kai malamai suna ta gaya ma kakka maimaita kakka nanata eh in ba shi dan ya ce maka ka watsar da wannan in ya turo ka watsar da hadisin annabi alayhi salatu wassalam da sahabbai suka ce ya rasulullah mukan ji wani abu a ranmu ne nauyin da ba za mu iya furta shi ba yace ah, muna jin haka suka ce eh yace to na gode wa Allah da abin ya koma wasuwasi Allah ya yafe wa al'ummata abin da ke mata wasuwasi a rai matukar bata ce ba ko bata aikata ba wani mai wasuwasi sai ce maka to malami fa na ce ina aikata saboda wasu ya tabbatar maka je sai ka masa hukunci akwai wanda ya taba ce mu malam a ina ake hukuncin rindami ah, me ya faru ita wai shine ya rinda ah, ta kaka kai rinda wallahi ya ji wata mummunan magana akan Allah a cikin zuciyarsa wata mummuna ya faɗa wa Allah nace a ina ta faɗa a zuciya nace ai bata faɗu ba a karba kalla na fi faɗa ni dai dan Allah yanzu dai dan Allah ina kuke hukunci a kashe nake ba wanda zai kashe ka nace ka nace ka gane kana da imani ne shi sa shi dan yazo yake so ya ta ka ana ka daure kar ka maimaita bayan sati ka bugo mu ko mafi yawan Allah ya mace ka kai ta hakuri da su kai ta hakuri da su su kuma suka yi ta hakuri suna bin shawarwarin a hankali sai ga abin yana sauka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wajen sai ga mutum ya warke kai akwai wata a ƙarshe gaskiya mutuwa ce dan da na tambayi ɗan uwanta in ta bugo waya sai ni awa ɗaya dama ta bugo waya sai samu guri in zauna saboda na sani kuma na shiga ganima sai dai kawai samu lada a gurin Allah ta biyo ta biyo ta can ta biyo ta can biyo ta can ta ce kaza haka mijinta ma din ta bashi hakuri kai hakuri ciwo ne a ƙarshe dai suka ce mun yarinyar nan da ta daina bugo waya waya kwana biyu na bincika aka ce ai an kai ta asibitin mahaukata an kai ta ina an kai ta ina ƙarshe dai wallahi rasuwa Allah ji kanta Allah ya ce masa to wasu wasi yana cikin abin da shedan ya ga ya kasa raba ka da Allah ya saka domin wanda yake jin bai sallah ba yana jin cewa akwai imani mm. wanda yake jin faɗan mummunan magana ga Allah tana da zafi ai akwai imani mm. wanda yake jin faɗan mummunan magana ga addini tana da ciwo akwai imani to imanin ne ya kai wani mataki ya karbi yake dan ya shigo sana yake soya fitar da kai daga wannan matakin da Allah ya kai ka shi yasa mai waswasi kullum fatawarka gare shi kai ya maimaita kai ya sake ko a alwala ne ko a sallah ne ko a warewa alwala ne kakkai masa fatawai sake ko me yace maka ta lalace yace ba ta lalace ba saboda shi yanzu ba a hukunci akwai wanda nake masa ma samu wani ya dinga maka bidiyo a duk ƙarshe kenan ba in kana alwala nemi wani ya maka bidiyo in ka gama nuna maka ka ganda baka daidai ba za a yi masa bidiyon fa gashi yana alwala a nuna masa ya gani gashi ya yi dai amma zuciya su ya ta mace daidai kuma ya fi kamsa da na zuciya fiye da na bidiyon kai ciwo ciwo ne wannan Allah ya warkar da duk masu irin wannan larura kuma malamai a dinga haƙuri da irin waɗannan suna da saurin sike mutum ina tambaya irin wannan yana da saurin sike mutum sai mun yi ta haƙuri saboda ma kun malamai likitoci ne wanda ya zo da larura babba ya ba shi lokaci a yi ta haƙuri da shi har Allah ya fitar da shi ladan da za ka samu da ceto shi ba ƙarami ba ne sannan akwai kuma maski shi ɗan yakan iya zuwa ma ya maka maski ma'ana ya shafe ka da ciwo ko ya shafe ka da wata larura a ta fama sai ka yi ta addu'a an ta maka ruka Allah zai fitar da kai sannan akwai wasu wasa wasu wasi wa ministan kawo shakku falashe lai akwai kuma a tashkik daga cikin illar shaɗan akwai sa tashkik a dinka shakka wai a kyaman nan makuwa Kanta ko babu ita ne wani an mutum nan za a tashi ko ba za a tashi ba ya san ya kai ka matakin shakka akan Allah ko akan lahira ko akan Qur'ani ko akan musulunci ya riga ya kai ka matakin halaka wannan shi ma yana cikin illar da Allah ya tsare mu sannan babban abin da shi dan yake so ya jefa maka ka zama makareci shi yasa da yadda za ka yaki ƙarya ka rage ta ko ka daina ta gaba ɗaya to mutum ya yi ƙoƙari ya raba kansa da ƙarya Allah ya raba mu da ita akwai hasada hasada mugun ka dinga burin wata ni'ima da Allah ya wa dan uwanka ta rubuce mugun mutum mai hasada shine wanda baya so ya ga wani a cikin alheri hasada kala uku ce din mummuna ce ta farko ka dinga fatan alherin da Allah ya wa dan uwanka Allah ya kawo ta musifa ta fada wa alherin ya rushe ko kuɗi ne ko ilimi ne ko basira ko kyau ko fasaha ko dabara ko mukami ko kaki ko me kai dai baka son shi ya samu to ƙara darasa, rasa hasada ta biyu ka yi burin Allah ya ɓaci abin ya da shi hannunka abin nan da yake jin daɗi da shi wanda Allah ya bashi na ni'ima to kana so a ƙwace a baka ita ma hasada hasada ta uku ko mutum yana cikin bala'i ka yi addu'an Allah ya zaunar da shi a ciki yana ciwo ba so ya warke yana cikin talauci ba ka son ya arziki yana cikin larura ba ka son ya samu mafuta yana nan ba shi da aure ba ka son hatta da kake kai ya aure hatta da kake kai ya gama karatu ya fara hadda qur'ani kana hasadan kai ya haddace shi wannan so kake ya zauna a halin da yake ciki ba tare da ya ci gaba ba wannan ita ma wani muguwa ce ta hasada duk waɗannan uku Allah aka kawa ka da su to kai babban asara aikinka gaba ɗaya lalace domin hasada lalata aiki kake gaba ɗaya abin da kadai za a yi maka afuwa shine gifɗa. shi gifɗa. ba ka da burin ya rasa ba ka so a kwace nasa ba ka so ya zauna cikin musifa amma kana so in yana da abin kirki kai ma a baka kwatankwacinsa ya zama kai da shi duk kuna da shi cin yana da haddar qur'ani kake so kai ma ka zama mahaddaci ba tare da an taba tasa hadda ba yana da kuɗi yana abin kirki da shi kake fata kai ma Allah ya baka kuɗi kai abin kirki ba tare da shi ya rasa ba to wannan ana kiransa gibda shine la hasada illa fitnatai ba a karbar hasada wanda malamai sun ce ana mata fassara da gibda domin a ƙarshe ne fata ne kake yi ka samu irin abin da mutum ya samu amma baka burin nasa ya lalace ko nasa ya rasa ko abin da ya kama da haka sannan akwai alkin girman kai daga cikin illar da shi yake mana ya sa maka girman kai girman kai an masa fassara a musulunci da kin karɓar gaskiya da kuma wulakanta jama'a dukkan kujerar da Allah ya baka a duniya in dai ka ji cewa zaka dinga wulakanta jama'a da ita to wannan kujerar ba ta da amfani ko ta malanta ko ta siyasa ko ta kuɗi ko ta aiki duk wani title da aka baka a duniya in dai zai sa maka girman kai ba shi da amfani a ce maka profesa ka ji girman kai a ce ma dokta ka ji girman kai a ce shek ka ji girman kai a ce ustaz ka ji girman kai a ce excellence ka ji girman kai a ce his royal highness ko alaji ka ji girman kai in dai wannan abin ba zai sa maka tawazu ba to aikin banza ne in dai abin da ba zai sa ka yadda Allah ke yi ba ya zama aikin banza sannan akwai kuma kwaɗayi kwaɗayi mabuɗin wahala ji ba hmm. idan shi ya sa ma kwaɗayi to sakamakon kwaɗayi za ka iya rasa addininka za ka iya rasa tarbiyyarka za ka iya rasa mutuncinka za ka iya rasa darajarka kai kwaɗayin ya shiga hafizin ƙur'ani sai ya mai da shi kare kwaɗayin ya shiga malami sai ya mai da shi jaki kwaɗayin ya shiga duk inda ya shiga kwaɗayin ya shiga jikin mace sai ya lalata ta hatta ta je ta kwanta da wani katon banza kan titi ta zama public toilet kawai je biya kuɗi ya je zagaya kwaɗayi ke sa mace ta koma haka ta zama public toilet ban darajar mace wani bai taɓa jikinta ba ma da zarar ta zan public toilet kowa zai je ya aje kuɗi ya biya buƙatar sai tashi ya tafi ina ai public toilet din ko ka gani to saboda haka faɗai kan iya lalata tarbiyyar malami ya dare tarbiyyar alarama ya lalata tarbiyyar ɗan kasuwa kowa ya taka kwaɗayi a rayuwarsa to kwaɗayi nan ba inda ba zai kai shi ba sannan akwai algaza fushi fushi da kisan kai da zagi da daru da rigima duk a cikin fushi ake samu shi sa annabi ya ce la ka alayhi salatu wasallam dinga fushi ma'ana in fushin ya zo ka kwantar da shi ta hanyar shiru da haƙuri da kai zuciya nesa da rashin yanke hukunci a cikin fushi sannan akwai bid'a akwai shirka akwai kafirci akwai al'ujubu jiji da kai akwai alhawa biya wa sarrai rai abin da ranka yake so a je a yi akwai albakaru mu ce zama makiri akwai hubbul madahi kai dai so kake aita yabanka da an soke ka sai ka ji kamar zaka mutu kai dai aita yabanka ita kuma duniya ya suka da yabo ce da ba da makiya a duniya ma ba za ta yi daɗi ba duniya daɗinta da masoya da makiya wancan ya dura ma a shari'a wancan ya ce Allah sa albarka to haka duniya take wancan ya kure ma ya kure ya kure kamus din zagi akan ka wancan ya kure kamus din yabo akan ka al-imam mali yace bai ake cewa a kaina aka ce wasu na sukan ka wasu na yaban ka yace to haka duniya ta Ya duk suka na ake ba da yabo na ko daya sai na yi review Ya dukkan yabo na ake ba mai suka ko sai na yi review to duniya Allah ya sanya ta ne kazalika ga anna li kulli nabiyyin duwan. shayatin al-ins wal jinn ba abu inda har annabi da yafi kowa kyan al'ali yafi kowa kyan sufa yafi kowa kyan tarihi tas tas as wankacce amma wani zai samu ya zage shi ko ya soke shi sai kaga kai din me da kai abun suka ma za a same su da yawa kaga wannan ba wani abu bane kakka ji wani wani abu sai dai kawai makiyinka wata zai taimaka maka in ya iya sukan isa aka ce maki mai hankali ya fi wawan masoyi saboda wani makiyin ya tashi suka sai ya nemo abin sukar ka ba shi da in yana wuce ma baya wa mutane sallama kuma haka ne sai ka koma yi su za ka wuce assalamu alaikum sai ce bari to duba wani shi da ba bai da kyauta daga ce zaba assalamu alaikum ga dan wannan kaga yana taimakon ka yana maka gyara hmm. to shi da ake kira makiyi mai hankali ya abin da zai faɗa sai ya duba wanda ba ka yi shi ko masoyinka ba zai ce ba ka wannan abu ba shi ko makiyinka zai iya faɗa don ka duba ka ga abin da makiyinka ya faɗa haka ne ko ba haka bane in haka ne ya taimake ka ka gyara ba haka bane ya yi maka sharri ya ɗebo aikinsa na lada ya baka akwai malamin da yake fa Allah ya halarci wasu mutane ne don zuwa wasu mutane aiki aka ce ta yaya yace saboda annabi mai ne masu kage ne zai kwana yana sallah da safa yau wani kage sai a tattare sallah ba wani zai kwana yana aikin kirki yana karatun qur'ani kuma wani kana mimanci a dauko a biya wani to kana zaune sai jama'a su yin aikin su ana ɗauka ana baka saboda suna maka sharri suna maka kage abinda ba kai ba sannan kuma akwai kunkun duniya isan kulli shar idan duniya ta zama ta bude maka ita kake so ita kake sha'awa ita kake kauna to ka bude wa kanka kofar sharri sannan akwai dulul amal kawai ta guri kawai ta guri ba tunanin lahira mutum duk shirye-shiryensa na zaman duniya ne akwai wani abin tausayi ne ya faru wani mutum malam ya sa aka aka aka yi kasa fili aka yi masa zane aka ɗebo ƙwararru masu zane aka zo aka yi gini komai daga waje aka kawo aka yi oda kujeru da gadaje aka zuba komai a cikin gidan nan an haɗa gidan nan ya haɗu jama'a suna shiga suna ɗaukan waya a ciki malam bai gidan nan bai shiga gidan nan ba ya mutu kuma wannan ba na abu ne a gurin Allah da Allah zai jira ka ne ba ce yayi masallaci irin wannan rashin shiga gidan ba shine matsala ba matsala shine idan bai wani aiki na lahira ba ya gama wannan dai ya karar da dukiyarsa akan wannan bai taimaki kowa ba bai aikin addini ba bai aikin tausayi ba bai aikin rahama bai taimaka ma rayu ba sai mu ya ba wannan gidan ya'yan san ba za su iya mantena gidan ba su yawa za su. kuma a ja ya fata ka da kuɗi. kuma shi a yi masa tambaya daga cikin illar da shaitan yake mana abu biyu shaitan malamai suka ce kun kana son ka ji daɗin duniya ka kula da abu biyu kakkare na sako kakkare na aikin kirki don kowane zai iya zama karamin saƙo da kake renawa zai iya zama halakarka aikin alheri da kake renawa zai iya shiga dalilin ka aljanna zaka la ta hajjiranna min al-ma'ruf shay'an duk abin kirki kakka rena shi dan wani abin kirkin da kake gani in dai an ce maka ga abin kirki ga abin da ya dace ayi ka tashi kai wata kila wannan shine Allah zai kallake maka rahama kan kuma ka rena sako ka ai wannan karami ne hmm. wataƙila wannan saɓar da kake gani ƙarami ya zama shi ne dalilin ka ko kuma ya sa maka sha'awar ci gaba da yi har ya zauna maka kana yin ƙanana ƙanana har su koma manya ƙarshe ya halaka ka sannan abin da ke kubutar da mu daga daga makircin shi shine ikhlas duk abin da za mu yi shi don Allah sannan mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mu rike tauhidi kuma mu dinga addu'a idan dai abu hudun nan suka zauna maka a rai komai kana yi don Allah kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sannan ka tsaya akan tauhidi sannan kuma kana addu'a Allah ya tsare ka rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz kana wannan addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi sabbin qalbi ala dinika malam sai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki da waje zahiri da batini to ka samu hanyar tsira muna fata Allah ya sa mu zama cikin waɗanda za su tsira Allah ya sa mu cikin waɗanda za su kuɓuta Allah ya sa mu cikin waɗanda ke bayin sa nagartattu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tuntuɓa harshe ko muka kuskure Allah ya yafe mana da tambaya yana cewa sun rabu da matarsa bayan kwana sha tara ya aika mata ya mayar da ita sai ta yi kubin wai ta gama idda shin mace na iya gama idda a kwana sha tara kwarai tana iya gama idda a wani kaulin a kwana goma sha tara idan misali duk kwana shida take yin tsarki in ke kwana shida tana al'ada ita kwana ɗaya ba ta yi in kuma yin kwana shida tana al'ada ita kwana ɗaya ba ta yi za ta gama a kwana nawa ko kuma za ta yi tsarki kwana biyar sai al'adam al'adan kwana daya sai ta kuma yin tsarki kwana biyar sai ta kuma al'adan kwana daya kaga za ta iya yin jini uku kenan a waɗannan lokacin sai dai malamai ba su yarda da haka ba mai risala ya ce hatta ya buku da ma bai da damai misali samaniya ta ayyam sai an samu tsakanin jini da jini ya zama akalla kwana takwas au ashar ta ayyam yace wal mashhuru khamsata ashar kenan ya kai to mana kauli uku cewa idan mace ta yi jini bayan kwana takwas wani ya zo ya ɗauke bayan kwana takwas wani ya zo ya ɗauke takwas takwas sau uku nawa ashirin da hudu kenan za ta iya gama me al'idda a kwana ashirin da hudu duk bayan kwana takwas ta yi tsarki wannan kaunin kuma yace mai rauni ne sai ce wasu malaman sun ce har sai an samu kwana goma goma a tsakani kenan idan jini ya dawo tsakaninsu bai kai kwana goma ba damun ne da ya ci gaba ma'ana jinin ya ci gaba ba damun ne musta'arif ba jini sabo da kuma wani baya ne ya ci gaba idan wannan ta yi jini a tsuntsunke ne wataƙila duk wannan jinin da ta yi ƙwaya ɗaya ne amma ta saboda ta ga tsarki a tsakaninsu ya ta ɗauka cewa kowane jini ya hawo sabo ne to ƙauni rajihi sai an samu tsakaninsu aƙalla kwana goma sha biyar biyar ko kwana goma goma ko mafi karanci kwana takwas takwas tsakanin jinin sannan za a kira jini na biyu ya zama sabo amma in ba a samu wannan ba a wannan kaulin namu na malikiya to wato ya zama kenan bata gama idda ba sai dai in dama haka rayuwar ta take tun Allah ya halice ta haka take jini to wannan ku sai a ce ta gama amma in wannan coge take so ta yi maka dan bata son ta koma wataƙila ka ɓata mata rai da yawa inda ta ga kana da damar kome take ta gama idda ajiya ya haƙuri ba ki gama inda ba kika ce kin gama to kin ga akwai matsala kika je kika yi aure kin yi aure akan aure hmm. kin ga kuma ki na farko yana nan na biyu kuma bai yi ba hmm. in kika haifi 'ya'ya a haka an yi tabargaza mun yi sharaɗi da ɗan uwana kan in ya daina shaye-shaye zan eh, aure shi ya ce ya daina muka ɗaura aure yanzu kuma ya koma ruwa yaya zan yi Allah saka miki da alheri Allah ya miki albarka yadda kika yi jihadin farko kika raba shi da shaye-shaye yanzu ma ki ci gaba da jihadin da zaki raba shi da karo da biyu wanda ai mutum ne kirki ce wanda kawai ta ce ba abin da take so a duniya sai i daina shaye-shaye shi kuma saboda yana son ta ya daina to shi daina abu yana da sharuɗa in ba a cika sharaɗin ba za a sake koma misali mutumin da yake da abokai yan shaye-shaye wajen sana'arsa yan shaye-shaye unguwarsu duk yan shaye-shaye ne dan Allah ko ya ce ya daina sai ya zo majalisa ana busa ce kai yaya kwana ne wala aini na daina busa iye ka daina busa sai da Allah ba shi to yau da gobe abokan nan shi yasa daga cikin sharaɗin daina abu sai ka rabu da masu yi wata ma sai ka canza unguwa wata ma sai ka canza gari wata ma sai ka canza sana'a wata ma sai ka canza aboki sai ka rika ce kai abokina da muke shaye-shaye tare a da to ni yanzu na tuba saboda wacce nake so amaryata ta sa mun sharaɗe daina shaye-shaye ko ka daina ko mu kwance ga ɗan yatsa na ka daina ko mu kwance in ya ce ya daina sai a ci gaba da abota in ya je daina ba sai ku haka da ɗan yatsa sai ku kwance abotar haka muke muke yara ko sai haka a kwance abotar kowa ya kama gabansa amma kana cikin masu yi ta gani ai kaga ba amma yanzu misali da ta gargado shi ya zo ya haɗu da yan hizba inda duk cikin yan hizba ba zai busa ko akwai busa yau kuwa ko akwai busa ma ya tuwa to saboda ka yanzu ya shigo cikin yan hizba ya ga ana karatu da sana'a da aikin yi bai ga bai busawa ba ya zai ya ƙarshe zai daina busawa don ka shiga in da abokan da suke ba yana zuwa ta'alim yana zuwa karatu yana zuwa inda ake ba masu yi to kaga yau da gobe sai kaga ka sage to shi yasa ya dena tabbas yadda ya gaya miki ya dena ya dena shedan ne ya ƙara rinjaye sai ya koma shi kuma da a ce da ka dena abu to dai ka dena kina har abada ai da mun zama waliyi amma muna yi muna komawa ne kuma duk da hakan Allah yana san mu yana mana muwafaka an ce ko so ɗari zaka koma laifi ka tuba shaitan ya sake janka sake tuban in ya sake janka sake tuban in ya ƙara janka sake tuban ko so nawa zai ja ka ka tuba so wannan shi abin da yake so ya kai ka matakin da zaka ce tun da dai ma ina yi ina tuba to ba fa daina saban kai ba to bari ka daina tuban so yake ba saban yake so ya hana ka ba tuba yake so ya hana ka kai kuma hada su biyu in ya ja ka tuba in ya ja ka tuba haka har a zo ƙarshe wata rana lokacin da ka tuba sai ka mutu ba tare da kayi ba hmm. kuma Allah yana son masu yawan tuba kuma Allah ya kira mu qul ya ayyuhal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun Allah ce duk wanda ya ki tuba a guri na azzalimi ne malan nayi ha sai ce malam na ga in ta yi wa annabi salati ko an ambace shi sai ga ana karasawa baki daya eh, ai haka aka ce wanda ya ji an faɗi sunan annabi alaihi salatu wassalam ya yi masa salati mafi karancin salati ka ce alaihi salatu wassalam ko sallallahu alaihi wasallam duka ɗaya ne bambancin su wannan kashi da siga fi'iliya wannan kuma da jumla ismiya wannan jumla sallallahu salla fi'il madin hmm. wasu mul jalala fa'ilun alaihi jaru majaru muta'alliqun bihi sallallahu alaihi wa sallam kaga nan tashi da sigan jumla wacce take fi'iliya kace kuma sallin lahumma alaihi wa sallim hmm. nan kuma kashi da sigan amr hmm. salli fi'il amr wa juzum ala amrin has akhiri salla fi'il madin salli fi'il amr in kuma kace alaihi salatu wa salam as-salatu shine mubtada wa salamu ma'tufan alayhi alayhi jarun ta'alliqun bi nan kai shi ne da jumla ismiya nan da jumla fi'liya kowanne kai a ciki babu matsala alayhi salatu wa salamu Wadanda suka musulunta jiya da yau akwai kyauta mai shekara 19 ta koma Aisha akwai blessing mai shekara 18 ta koma Maryam akwai Christopher mai shekara 18 ya koma Ibrahim akwai Grace da shekara sha tara ta koma Maryam akwai Ingozi da shekara arba'in da biyar ta koma Fatima yau gaskiya yau nayi farin ciki kwarai da gaske kuma na yi murna da aka tara mana waɗanda suka musulunta a gidan marayu mun tattauna da su kuma gaskiya na yi farin ciki yadda na ga 'yan kwamitinmu suna kula da sababbin musuluntan nan an ba su dama har an nemo wacce ita ce farkon wacce ta fara karɓar kalmar shahada a wannan aikin namu yau shekara ashirin jamila ta yi karatu na addini ta yi karatu na boko har ta gama kuma 'yan kwamitin sun samu mata aiki tana aiki yau ta gabatar da jawabi ta girgiza kowa a gurin ta yi kira ga waɗanda suka musulunta da tsaya akan musuluncin su ita ta ji daɗin shigar ta musulunci an ba wata dama kuma ta yi magana har yan kwamitin mutum daga matakin digiri har master yanzu haka tana yin master kuma ƙarƙashin waɗannan yan kwamitin namu suke taimaka mata ita ma ta yi jawabai masu faranta rai masu daɗi waɗanda za su ƙara maka ƙarfin gwiwa akan ci gaba da wannan aiki sannan ko aka taso ita ma ta gabatar da jawabi ina jin duk gani a social media a wacce har kuka ta sa mutane a gurin ba ita ma ta yi kuka cewa babanta da babata da duk musulmi ne da babanta ya rasu sai babata ta samu rauni ta koma addinin kiristanci kuma ta ja kannanta ita ce ta wahala da su ita ta su karatun karatunsu kula da su ita ba ta karatun komai ba ita ta samu miji ma amma saboda ta kula da kannan har caye zai mata biza ya kai ta saudiya ta je su zauna a can ita ce ba za ta ba saboda kannanta ita a ƙarshe allah ya haɗa ta da wannan kwamiti namu tana wa allah godiya tana kuka sai da aka dakatar da ita waɗannan jawabai sun ƙarfafa mana gwiwa akan lalle wannan aikin da muke ci gaba da yi waɗanda ake kula da su waɗanda suka daɗe da shiga musulunci sun yi aure har ma sun haifi ƴaƴa wasu ma har za ka iya cewa sun kai mataki a ce suna da jikoki Su suna nan babu matsala ana kula da su saboda haka ƴan kwamiti muna muku godiya kuma da kuke bada tallafi kuke bada da gudunmawa an yi wani abu ne domin ku gani ku ci gaba da ba tallafi ku ci gaba da gudunmawa a ci gaba da ɗaukar nauyin wannan haka bangaren marayu na gana da marayu na gansu test kan musu sababbin dinki sun yi balbal da su gidan nan nasu abinci so maimakon so uku ma an kyan kusan su hudu ma ke ba su abinci haka wani na estara ban san ɗin da za ka ƙara shi ba wajen dai a ƙoshi sosai yara sun murmure sun yi kyau da su kuma ana koya musu karatun addini ana koya musu karatun zamani to wannan aikin in Allah ya sa muka yi shi dan Allah kuma Allah ya karba wallahi ba karamin abu ne a ce mutum ya zo ya shiga addinin musulunci ta hanyar ka kuma ka tsaya ka koya masa addini ka kula da rayuwarsa har an kai matakin da za a aurar da mutane sama da ɗari uku irin waɗannan da waɗannan kwamiti suka yi Allah ya karɓi wannan aiki Allah ya sa wannan aiki dan shi muke yi kuma za mu ci gaba da yi dan shi Allah kuma ya sa mu ji daɗin ci gaba da aikin duk wanda ya tsinci kansa akan wannan aikin wallahi ya farin ciki akwai cikin waɗanda suke kula da gidan yayi wani jawabi wanda ya ɗau hankalin mu sosai Ya ce a duk aikin da yake yi ba aikin da yake jin daɗi irin da aka sa shi cikin masu kula da marayu yake yana jin daɗin wannan aikin amma ayyukan da yake ba ma aikin da yake masa daɗi irin wannan aiki da yake na da'awa na zirga-zirgar musulunci yau a ce a tafi aiki kaza a tafi aiki kaza domin ko ba kai na Allah ba Allah zai iya cusa maka ka je ka shiga wani abin da ba na Allah ba ne a ta rigima da kai yau ka faɗa wancan jam'iyyar yau ka faɗa wancan jam'iyyar za ka faɗa wancan kulab din yau ka faɗa wancan kulab din a ta mitin a ta wahala kuma ƙarshe kuma kai dan Allah ba lada sannan kuma ka zo kai asarar lokacinka. aka muna musu congratulation shigowa musulunci kuma muna tabbatar musu insha Allah yan kwamitin mu za su ci gaba da kulawa da su Allah ya tabbatar da mu a musulunci ya tabbatar da su a musulunci Allah kuma ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe akwai dubu ashirin daga wani daga abuja ya turo ta tiktok ya ce a saka asusun marayu allah ya biya mashi bukatunsa shi da iyalinsa akwai ɗan tiktok da na yayi wani abu burge su sosai kai ne kuwa kai ne gaskiya wannan dan tiktok din Allah ya koyi masa addu'a Allah ya saka mata addu'a wani abu yayi bayan yana yin abubuwan haka yana sawa shi da kansa sai yayi wani dan bidiyo ya faɗi aikin gidan marayu da aikin da ake na kula da sababbin musulunta kuma ya saka account shi da kansa ya fito ya bayani yace ni suna nawa ne daga jihar gombe yanzu na zo gidan marayu in nuna muku irin aikin da yan kwamitin da awa suke yi na kula da marayu da kowa ba ba da azumi na jin taimako ya saki wannan abin ya yi yawo a social media ko mutane sun ga akawun din nan sun yi ta tura taimako abin da yake gaya muku duk mai basira da mai hikima da mai azanci za ka iya ba da tallafi wani ya iya gyara wuta ka ce ni in an wuta ta shafi da gidan marayu Allah a dinga kira da Allah gyara wuta wani kawai ka zo ka ce ni kato ne ba ni da kuɗi amma don Allah a bani kayan marayu in musu wanki na sati guda wallahi sakamakon wanke kayan marayu na sati guda Allah ya tashi kan bazo maka wani alheri sai kayan mamaki sai ni kuma a bani kayan marayu in wanki wani kowa akwai abin da za ka yi tunani wanda za wani ya ce kawai ni na iya sana'a ce ta aski idan harkar aski ya tashi duk lokacin da yake bukatar aski zan zo na ba maka na aski ta mu ko da ba za kenan wani ya iya yanke farce sai ya ce kaza to duk waɗannan abubuwan muke so ku shigo ku shigo ku shigo sabawa da aikin alheri lokacin da baka da shi lokacin da ya zo ma ba za ka ji nauyi ba duk waɗanda za ka ga aikin alheri nan baya musu nauyi baya musu wahala waɗanda suka saba da shi da tun suna matasa tun suna yara suka saba da shi sai zama musu jiki saboda haka duk Allah ya saka muku da alheri gobe muna da buɗe masallacin juma'a a bypass kudu da haya court nami high court kusa da high court ake sha biyu da rana ake so kowa ya halarci gurin da haka muna fata Allah ya karɓi ayyukanmu ya karɓi ibadanmu akwai dubu ɗari daga Abdurrahman Muhammad Aliyu majan Gombe Allah ya masa bukatunsa na alheri akwai dubu goma daga dattasa Sani Adamu Allah ya masa bukatunsa akwai dubu tara da ɗari ɗaya daga ɗaiɗai ko Allah ya wasu bukatunsu na? ok na yau yana baya akwai gudunmawa ta dubu talatin daga alhaji usman magaji ɗan timanko ɗan timan gombe ɗan timan gombe na sayan projecta don kurame da ke ta waje projector dubu talatin ok ya ba da gudunmuwansa ne ya cika a sai projector lalacewa ta yi waccan a da kamar na ga ana samun projector kai ba kai na kai za su mai firdausi akwai yanzu ma akwai arawa za a yi ke nufo akwai ta ɓangaren da ake bukata ok suna gefe akwai bukatar ƙarin projector ɗin ke ana son ƙarin projecta to da haka ana son ƙarin projecta wanda yake da kuɗi yake da hali yake da iko zai iya kawo mana projecta muna buƙatar ta a kawo mana ita an samu ko da saurari to ai kun ji jama'a da yawa sun ji wani yana da ta gida ma zai ɗauko ba akwai dubu ashirin daga alhaji awal bole ko shi ma na sayan projecta don kurami ko shi ne ɗin ne ok to ana an samu dubu hamsin kenan hmm. wannan ya bada ashirin wannan ya bada talatin sun zama hamsin akwai dubu talatin da ɗaya da ɗari biyar daga hannun daman malam ɓangaren arewa ina ne arewa a'a dama na yi dole faɗo da yawa haka ɓangaren arewa a saka asusun marayu allah ya biya musu bukatun na alheri akwai dubu arba'in daga bayan masu kyamara har zuwa ƙarshen ƙofa ke kuma ɗin da na ɗauka ku duk talaka ne matasa sai dai ku kambara da Allah ku bar muna shiryawa ne mu ga nan gaba mai za ku zama ku ga yanzu waɗanda suke zaune a nan dago yanzu mafiya sun zama professor sun zama doctor sun zama masu kuɗi zama su suke ma kawo wata tallafin da gudunmawa ko wannan kwamishinan da ya shigo da ya ce kaga ga gurin zaman sa canza lokacin suna yan gaba gaba su ne ku ga amma an yayi shekara 28 yanzu wani aka cire 28 saura nawa ma'ana mafi mafi yawan kunan lokacin da aka fara tafsiri na wasu ba a zo duniya ba ina ana faɗo wani abin sai ku dinga jin kamar mafarki to kun ga Allah cikin ikonsa ana na ana ta tafiya Allah ya amsa mana baki ɗaya to Allah ya saka muku da alheri yan bayan kyamara har zuwa ƙarshen ƙofa. Allah ya saka muku da alheri kun yi bajinta kuma kun yi bajinta haka muke so a dinga bayar da kaɗan kaɗan da mai yawa wata ran sai kaga wani ya ce a saka 40 miliyan wani ya ce a saka 40 biliyan haka ake zai ci gaba da tafiya eh mu da muke bayar da kaɗan kaɗan din mu Allah kuma mu za mu abu mu da kanmu insha Allah daga ɗaya ku Allah biya musu bukatun su dubu sha uku da ɗari biyar a kai mu da addu'a Allah ba mu mazaje na gari a mu yan biyu ne mata sai sai mu yan biyu maza kenan su yan biyu ne mata irin masu kama ɗayan nan wannan ba aure aka yi a nesa da nesa ba sai su ta cakuɗewa sai amarya eh, sai kanwata ta zo ka ɗauka ita ce sai wanda ta kuma ka ɗauka wannan ce shi za a ke so za a bi yan yi nesa nesa da su sai su zo suna haɗewa a gidan ka ta ma wace ce amarya taka ko Allah ya kawo muku maza na gari akwai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai mai paralyzed Allah ya ba shi lafiya shi ma da sauran masu bukatu duka muna roƙon Allah muna tawassuli bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya ko muna sa rai wannan daren da muke ciki yana ɗaya daga cikin dararen da ake kirga su zama lailatul qadr to in Allah ta'ala ya kaddara wannan daren da 21 shine lailatul qadr kuma ya dace da daren juma'a to kaga wannan babban alheri ne kowa ya koma yin sai kalli gabas a yi addu'a a kisa alheri tun daga faduwar rana lailatul qadr yake farawa har zuwa cewa alfijir salamun hiya hatta ma fajr dare yana farawa daga faduwar rana yana karewa da kenan yana da tsawo zaka iya zumunta zaka iya sadaka zaka iya kyauta zaka iya karatun qur'ani zaka iya sallah zaka iya istighfari zaka iya salatin annabi zaka iya hailala daga nan kana da yalwa kana da lokaci kana da dama fa alfijir da keto je ba zaman hira za a yi ba a je a yi hira an yi ta da yawa ko kuma dan saurara ta a je a yi abin da ya kamata ɗan rage shiga tiktok din a dan rage shiga a shiriri ta dan rage ta a koma ga Allah ya amfani da wannan dama a ci moriyar wannan lokaci Allah ya ba mu sa'a Allah ya samu dace Allah ya karba mana wani daga Cote d'Ivoire ya ce mi zai tiro gudunmawa ta projektan ko ta kuɗi ka kai ɗan wace ƙasa kace Cote d'Ivoire muna maka godiya ɗan Cote d'Ivoire eh, a ƙasashe da yawa suna da kirin ma a tsaya musamman yan uwanmu da suke kasashen turai da wanda suke amerika da wanda suke china da wanda suke australia da waye lokacin da muke karatu a cikin kwamitin da suke zaga suna ta cewa daga kasa kaza daga gari kaza daga yanki kaza daga kasa kaza daga gari kaza wani ma ya gaya maka inda yake ma daga nan kafin ka je sai ka hau jirgi ya tafiya da kai har sai hankalinka ya tashi kafin a je gurin amma kun ga Allah cikin ikonsa ne ya kirkiri wannan abun ba don mu aka kirkire shi ba ba don a yada addini aka ƙirƙire shi ba amma Allah ya sa matasan mu gashi nan da Allah ya ba su fasaha da hikima da dabara su Salahuddin su Umar su Dabaran su gashi wannan kai tsohon nan kai da tsowa cikin su Yushau ga matashin nan injiniya Malam Usman ga mai Firdausi ga dan TikTok ga Umar mara aure ga wancan diga suna ga ka kai kai mai sunan ka na Usman ga suna waɗannan matasan nauka gani duk abin nan da ake yi suna yada shi duk duniya ana gani ya kamata su ma ai musu me a musu addu'a a ƙara musu ƙarfin gwiwa a ƙara in ma wani zai ɗan kawo na abu su ma a basu to su ƙara siyan data duk ban ji ana cewa ga shi ƴan abin da su sai data ba wa yake biyan kuɗin data ne shugaba kai ne ku kuke biya kuna biyan kuɗin data bisa bilin lafiya ai abin fa yana cin data yanzu kudin ta ya ninkafa. fa haka ya kamata ku masu turo kuɗi kusan sai ku ce wannan kuma na yan social media ne saboda su kai data wannan shi ma zai kara musu kafin gwiwa Allah ya saka muku da alheri kuma subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu